وتبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون الله مدوكين سركي يتي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ranan da waɗansu fuskoki za su yi farare waɗansu fuskoki kuma za su yi baƙaƙi. Ba amma su allazina suwaddat wujuhukum amma waɗanda fuskokinsu suka yi baƙaƙi, a kafartum za a ce da su yanzu kun kafir ta ba da imanikun bayan imanin ku fa zuqul azaba bima kuntum takfurun Ku ɗanɗani azaba saboda abin abinda kuka kasance kuke yi na kasance. Yau kafirce biyar da wujuh wasu malamai suka ce wannan jumla zai iya yi ta zama istinafiya wato sabuwar zance ce aka zo da ita wanda take tana ta'alluki da mahazufi sai dai a kaddara shi uzkur yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh wato kai annabi tuna tuna musu ambata musu ranar da waɗansu fuskoki za su yi baƙaƙe waɗansu fuskoki kuma wato za su yi farare ko kuma suka ce wannan jumla ce za ta zama muta'alliqun ne bil khabar wato asalin zancen ƙarshe za ka lura da wancan ayar da ta wuce Allah ya ce ula'ika lahum azabun azim wato wa'annan mutanen suna da wata azaba mai girma kaman ka ce yaushe sai Allah ya ce yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh ai ranan da fuskoki za su yi baƙaƙe waɗansu fuskokin kuma za su za su yi farare to albayad kamar yadda muka sani dai ana nufin hasken abu an ce wannan shay'un ne bai ba ana nufin abu ne fari saboda haka wannan alama ce daga cikin alamomi da muminai za su tashi a ranar kiyama wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha Allah madaukakin sarki yace wujuhu yawma idhin nadir wadansu fuskokin suna cikin haske walqiya an ce al-mudra ana nufa abin da yake kalkali yana haske abin da yake daukar ido saboda haka wato wasu fuskokin a ranar kiyama suna haske me yasa ila rabbiha nadira saboda za su ga fuskan ubangijinsu to wannan yayi nuni da cewa mu'mine za su tashi da hasken fuska a ranar kiyama innakum tud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina na athari al-wudu فمن استطاع منكم ان يثيله رته فليفعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا قران القيامه da hasken fuska da kuma hasken guraben wuraren alola a ranar kiyama wanda duk ya samu daman ya ƙara hasken fuskansa to ya ƙara to da ka ba sai alolan ka ya warware ba za ka iya sake alola don fuskan ka ya ƙara haske na ba ta an gane siraɗi za a hau kuma siraɗin nan ɗan siririn abu ne in ba da haske irin na fitila na sosai ba ba za ka ganshi ba wurin takawa sai sa annabi ce wanda ke so ya ƙara hasken fuskansa to ya ƙara saboda haka yin alola ba tare da cewa har sai ka buƙaci ba na cikin abin da zai ƙara maka hasken wannan fuska ta tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh waɗansu fuskoki a ranar za su yi baki wato ya kuru da sauda za su zama baƙa irin saboda ainihin abin da sun ka aikata wato na daga mugunyan ayyuka Allah madaukakin sarki ya ce wa yawmal qiyamati tara alladhina kazabu ala Allah wujuhuhum مودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الله يتي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا أرانا القيامة ذاك قول أن الشرك قرية الله كذبوا على الله وأن الشرك قرية الله قوسك قرية وألا وجوههم مسودة su baƙaƙe ne kirin alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin Allah ya ce wai jahannama kan bata isa ta zama koma matattara na masu girman kai ga ayoyin Allah subhanahu wataala ba lallai ta isa amma alladhina swaddat wujuhum wannan fa'un na tafri'i ne ko kuma a eh, faɗi ne na tafri amma a nan littafsil wato aka ce wa an mallazi na biyaddad wato kamar za a zo a yi wannan bayani sai aka fara da waɗanda suke sakamakonsu mummuna ne saboda su masu kyakkyawan sakamako dan an yi jinkirin bayanin su ba su jin tsoro ba su da matsala saboda su sun san ko sunan su ya zuwa ƙarshe su ne kuma a farko saboda kyakkyawan aikin su saboda haka sai aka fara da waɗanda wato sunan su ya kasance a wanda su ne da su samu mummunan sakamako saboda haka ko sunan su ya fito a farko aikin banza ne tunda ba su yi aikin kirki ba wa amma alladhina swaddat wujuhum amma wato waɗanda fuskokinsu suka yi baƙaƙe <clears throat> Allah maɗaukakin sarki ya ce da a ce da su a kafarku to a nan malamai suke cewa amma lazi na suwaddar wujuhun aka fartu ba da imanikun jawabi na amma mahazufi ne an wato an share shi sai dai a ƙaddara wato fayuqalu lahu kaga za a ce da su ke kawai anan kaga ba a ce fayuqalu ka ce fa su wadda suwaddat wujuhum akafartum kenan ba a ce ba a zo da kalman wato za a gaya musu ba sai dai ka kaddara shi fa yuqalu akafartum za a ce da su yanzu kuka kafirce ba da imanikum wato bayan ainihin wato imanin da kuka yi anan malamai suka ce wannan istifhami ne littawbi wato ana gwada hasaran ana gwada taɓewansu. saboda haka nan an ambaci abubuwa guda biyu fa zuqul azaba ku dandane azaba bima kuntum takfurun saboda abinda kuke yi na kafircewa sai malamai suka ce an hada wato alam na albadan da alam na alqalbi ko annafs wato alamul qalbi ko alamun nafsi da kuma alamun badani wato lokacin da ake so a yi wa mutum azaba to akan yi mishi azaba kala akwai wanda shi azaban da ake masa azaba ce ta zuci kawai idan ana aka aka ajiye ka a wani wuri ana zuwa ana gasa maka magana ba mai taba ka amma kullum ana ga maka maganganu baƙaƙe wannan ana maka azaba amma azaban wato na zuci kenan yanzu ana so kai da kanka ne kai committing suicide saboda abin da ake maka na bacin rai ba dukanka ake yi amma za a sa da a rinka maka wasu abubuwan da da ka ga maka mutukar da kashe ka aka yi da yasu wanda haka ya faru da waɗansu mutane a wani lokaci a wata ƙasa a duniyar nan waɗanda suka nemi tawaye mai gwamnati sai ta sa aka kama su sai ta kai su kurkuku aka je aka kulle su da aka kulle su kana zaune sai a ɗauko matarka daga gida sai a zo kana cikin sel kana gani daga waje sai wani ya kwanta ya zina da kaga wannan kawai da ka haɗiya ranka ko a ɗauko babban yarka a zo a yi haka da ita ko a kawo baban ka tuɗe shi tsirara a masa duka kana gani to kaga yanzu kai ba ka ake duka ba amma gwamma a buge ka ko ba haka bane to saboda haka wannan shine ake kiransa wato azaba a ta zuci ayi ma mutum azabar zuci ba za a taba shi ba amma da kansa wata ran na ku samu ya mutu ya haɗiya ran saboda bacin rai da tashin hankali to nan Allah madaukakin sarki sai ya haɗa musu waɗannan azaban guda biyu domin idan aka zo da kai filin kiyama wato ana ce maka wato ka kafirta bayan imani wanda ya rage naka ana gasa maka maganganu to yanzu ana so a taba zuciyarka rika jin bace kana jin haushi kana kaza a kai ne kake cewa dama za ka mun abu kaza za ka mun tawaye to ga kai a hannuna za ka gane kuskurenka za ka san na to mutumin da yake ganin da zai iya bugawa da ka zo yanzu ka sa an daure shi kana gasa masa magana to yanzu kana bata masa rai kana sa masa bakin ci. sai sa wani yanzu aka kai shi kotu yana ganin abin da ya fi karfin ko wanda ya fi karfi gashi yau ya sai an kawo shi kotu sai ya fada wurin kawai saboda yanzu shi ba kama shi ne ya dame shi ba ba a'a yanzu yana ganin cewa yanzu wannan nan yanzu shine wanda hala na taba taimakon sa hala da yaro na ne a siyasa hala kaza kaza ne wai yanzu yau shine ne sa kawo ni a cikin mutunci na sai ka ga jininsa ya hau zuciyarsa ya buga saboda ya samu al'alam annafsu ko alƙalbi ya samu raɗaɗi na zuciya raɗaɗi wato ainihin na cikin rai da shi kuma azaba wanda take ainihin wato ta gangan jiki wato da a musu azaba ta gangan jiki sannan kuma za a musu azaba wato ta zuci shine da a gaya musu bakakin bakakin Bari yadda Allah ya ce takanu tamayyazu التكره تميز من الغيظ نعم. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير هذا نحن الله يتكاد تميز من الغيب ita utar karan kanta tana kusan ta rika kecewa wani sashi ya fita a cikin saboda tsabon fushi tana ganin kafirai an tara su a bakinta ana so a jefo su tana wani kurari tana kaiwa tana dawowa kamar ta balle sashin ta je kamo su saboda tana tsananin jin haushi ku ne kuka saba ma Allah da ku fito ciki na ta ku ga yadda dangi da ku takadu tamayyazu min al-ghayb kullama ulqiya fiha fawz duk lokacin da aka jefa wata tawaga ta ta'alahu qalanatu masu gadin wuta sai kaji suna tambayan su alam ya ci cikin da kukan ba zikar gadi ba su zo muku bane to suna musu tambaya ne su al tawbih suna gwada cewa kun yi hasara a turo mai gargadi na musamman saboda kuma ku sake har a zo a jefa ku a cikin mutan da. qalu bala suna cewa eh wallahi ya zo mana qad ja'ana nadhirun mai gargadi ya zo amma fa kazzabna muka ƙaryata wa muka ce ma a min shay Allah ya kambe bi saukar da wani littafi ba balle ma a ce wai a kira mutane zuwa gare shi Allah ya ce in antum illa fi dalalin wato kabir saboda haka wannan su'alu ne tawbihi zaka ce aka fartun ba da imani galibin malamai sun ce al-iman anan ana magana ne akan imani na fitra wato tunda annabi ya ce kullu mauludun yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawilanihi aw yunashirani aw yumajjisani kowane mutum ana yi wasu akan musulunci wannan ana tambayar su ne me yasa kuka kafirce bayan Allah ya yi ku mu'minai a fitra ce wasu kuma suka ce ana yi ne da waɗanda suka yi ridda wanda da su musulmai ne suka mutu dawo wato suka koma ainihin kafirci a ba da imanikum da zuƙul azab ku dani azaba a nan mun al al'azabul badani da al'azab an saboda a nan an amfani da fazuqul azab wato nan ana nufin zauki a ba zauki ne na ɗanɗanan harshe ba wato ana nufin zauki na ɗanɗana na jiki ke saboda zauki ana yin shi da zuci ana yin sa da abin nan ana yin sa da gangan jiki ana yin sa da harshe. da annabi yace za ka ta'amul iman ya dandani dadin imani bar radiya billahi rabba kaga wanda da zuciya wato ya dandani dadin imani amma da zuciya tunda ba zuwa yayi ga imanin ya lasa wato ainihin da sa ba to fazuqul azab ku dandani azaba bima kuntum takfurun saboda abinda kuka kuka kasance wato kuke yi na kafirci wannan ba'un da ta zamo wato sababiyya kenan ai bi sababi kufrikum wato ba'un ne sababiyya ma din kuma za ta zama wato masdar ne ai bi kaunikum takfuruna billah ko bi sababi kaunikum takfuruna billah saboda kasantuwanku kuna kafirce wa Allah subhanahu wa ta'ala to anan wannan aya ta gwada cewa mutane da su kasu gida biyu a ranar kiyama waɗansu fuskokinsu farare wato sune masu imani da da'a wa Allah subhanahu wata'ala waɗansu kuma fuskokin su wato bakake sune kafirai masu saba wa Allah subhanahu wata'ala wajen inda aka ambaci bakin fuska zaka ga cewa a nan Allah madaukakin sarki yayi magana musu da su tashi da bakakin fuska mun karanto aya wa yawmal qiyamati taral ladina kadabu ala Allah wujuhuhum maswadda to amma wani wuri suratu ta sai Allah ya ce wa nahshurul mujrimina wa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa nahshurul mujrimina yawma idin zurqa za mu ta yadda ba su laifi a wannan ranar fuskan su yayi bulu. an gane ko wato zurfa aka ce bulu. shi ne sai malamai suka yi kokarin fayyace wato maganganu akan to nan gashi an ce baki nan kuma gashi an ce bulu sai wasu malamai suka ce ai shi filin kiyama wato ba wai a lokaci guda ne za a yi a gama abin da za a yi ba filin yamma yi ne ɗaya ne amma kamar shekara dubu hamsin saboda haka haluluwa za a rinka shiga daga wannan yanayin abu a koma wani yanayi Da ta iya yiwa su fara zuwa filin kiyama da fuskokinsu bulu don wuri ya wuri wahala ya wahala rana sai rana fuskan sai ya dawo mai sai ya dawo baki an gane ko saboda bulu idan yayi in yayi tsanani a wurin bulu ya zama dark to karshe zai koma ya zama mai sai ya koma black haka wasu suka faɗa wasu kuma suka ce wato abinda ake nufi da baki kuma shi bulu domin shi ne abinda muka faɗa na biyun shi ne baki a bulu idan ya shiga sosai to karshe kan dawo baki ne sai sa kawai sai aka haɗa nan aka ambaci bakin can kuma aka ambaci buluhin waɗansu kuma suka ce a'a yana da alaƙa da irin ƙarfin laifin mutane ne da kafirci akwai wanda saboda tsaban kafircin su fuskan su bulu ne akwai waɗanda su kuma kafircin su wato saboda muninsa fuskokinsu fuskokin su bakake wato za su waɗansu kuma suka ce a'a duka biyun za a haɗa su za su haɗu ne a jikin mutum guda ɗaya wato fatan fuskar za su tashi baki irin idanunsu kuma bulu kaga ai mutum ya zama wani abu daban yawa a ce bakin fuska kuma mai ido bulu to kaga wanda ya gwada cewa wannan na cikin mafi munin hali mafi munin ainihin wato yanayi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya kiyaye wa amma alladhina bi yatazlu wa amma alladhina bi yadhat fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun tilka ayatun tilka الحق وما الله يريد ظلما للعالمين وأما الذين بيدد وجوههم أما وأن فسكوكين سكي فراري ففي رحمة الله وأن سنا سكر رحمة الله هم فيها خالدون كما سمد ومانع سكين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق wancaninka ayoyin Allah ne muke karanta maka su da gaskiya amma Allah yuridu zulman lil alamin Allah madaukakin sarki bai zamne zaluntan ba to anan in kun lura wato wawun nan da aka zo da ita harafi ne na azafi wa amma allazi na biyaddas wannan amma mun ce tafsiriya ne kamar da muka faɗa a farko wa amma allazi na biyaddas wujuhuhu wato ne mu'minai waɗanda fuskokin su suka zamfara ne mun riga mun faɗi cewa mu'minai haka za su zo filin kiyama wato da fuskoki farare munafukai ma za su zo a haka da fararen fuskoki kamar yadda suka ha'inci mu'minai a duniya amma wannan hasken fuskan zai rika daukewa zai rika daukewa wannan kuma lokacin da aka hau siradi idan an hau siradi ana tafiya sai ya zama kaman batir din wato cajin abin nan batir din tocilanta lokacin da yake mutuwa ai zai rika daukewa to haka su hasken fuskan zai rika daukewa to amma sun ha'incin mu'mine a duniya sun ce su mutanen kirki ne alhalin munafukai ne to sai su ga kuma sunan mu'mine abin sai kara haske yake shine sai su kira su za su kira muminai ko da menene ayin da yake cewa yunadunahum alam nakum ma'akum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amani wa gharratkum al-amani waɗannan uh, munafukai za su rinka kiran muminai suna cewa kuɗan dan jiyo da fuskan ku na naktabis min nuri ku dan jiyo da fuskan ku mu dan ɗibi hasken ku namu kan ya dauke muna ta tafiya tare da ku gashi kuma mu yanzu mun dawo ba ma gani ba mu san ina za mu sa kafan ba unzuru na kuɗan jiyo da fuskan ku me yasa suke faɗa haka da a duniya haka suka yi sirra ku da muminai suka zama su kuma kamar muminai ne wannan yasa ba a tsere musu da wani haji ba ba a sa su biya jizya ba ba a yaƙe su ba saboda ai ana ganin su tare da muminai suna zuwa sallah na fulashin ma mutane amma ba su da imani a zuci sai su ce unzuruna ku juyo naqtabis min nurikum mu dan dauki hasken sai su ji an ce da su qilar ju'u wara'akum faltamisu ku ko ku juya baya mu ma hasken nan a baya muka ɗauko su mumine suna ce musu a bayan a duniya ke aikin kirki muka yi ta yi alola da sallah da kaza shi ne sa aka ba mu hasken fuska su kuma zai su ɗauka bayan wai nan bayan su kawai zai su juya Allah ce suna juyawa fa duriba bainahum bisurin sai a sa wani shamaki tsakanin su da mu'minai wanda wani sur wato wani katanga lahu babu batin hufin rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab shi kuma katangan kaman AC ta ciki na ba masanyi ta waje na ba da zafi haka Allah ya ce yadda ka san AC haka yake in ka zo cikin AC ta baya ai zafi yake hurawa to ta wurin munafukai Allah yake yana ba su zafi amma ta wurin mu'minai kuma yana ba su fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab to shine a lokacin sai su rinka kiran su yunaduna suna ta kiran mu'mini anan da kuma a duniya ba tare muke ba masallacin mu fa kalubala su ce haka ne walakin na kumfatantun an kusa ku a kumfutin kan wata rabbastu kun yi shakka wata rabbastu wartabtu kun yi ta kokonto akan addinin Allah wa garrakum al-amani buri burace burace na duniya ya ɗebe ku wa garrakum billahi al-ghawr wani mai ruɗi ya zo raba ku da Allah kuka zo kuna ta yaudaran kanku ba ku tsaya kun yi musulunci kai tsaye ba saboda haka anan Allah madaukakin sarki yake cewa wato kenan mu'mine za su je da farin fuska su ma munafikai za su je amma za su je dauke bayan sun wato ainihin isa da shi su kuwa kafirai dama da baƙaƙe za su tafi amma alladhina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha falidun wato waɗannan za su kasance a cikin rahaman Allah subhanahu wa ta'ala a cikin sa da su dawwama rahaman Allah kuwa shine Allah maɗaukakin sarki ya kai mutum wato gidan aljanna hum fiha wannan hum wato mubtada ce ba da miri ne na fasi ba wato ta ce mubtada a wurin khaliduna ya zama ita ce khabar mubtada ke wato fiya kuma jar ne wa majrur wanda yake mutakallim muta'alliqun ne wato bi khalidun hali ma'ana maki suna ke. wato hum fiya khalidun ai hum fiha makisun wato da su zauna da su zauna a cikin ta har abada ke tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq tilka abinda aka ambata a bayan nan na ayoyin da aka ambato tun daga farko har zuwa nan ko na bayanin da aka yi na wanda fuskokinsu zai yi baki da waɗanda fuskokinsu wato zai yi fari ayoyi ne na Allah subhanahu wa ta'ala nan ce ayoyi ana nufin alamomi wanda suke nuni zuwa ga iko na Allah da kudurinsa da samuwarsa da sunayensa da siffofinsa natluha alayka bil haqq wato muke karanta maka ita da gaskiya wato menene ake nufi da muke karanta maka ita da gaskiya ana nufin ko dai wato natluha alayka bil haqq wannan bawon din ya zama lil musahaba ce wato muna karanta maka wannan littafi na Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da ita mas'ubatun bil haqq wa nazilatun bil haqq wato ta sauko da gaskiya kuma abin da ke kunshi a cikin ta ma gaskiya ne shirkun fil akbar wa adlun fil ahkam wato gaskiya cikin labari da adalci a cikin hukunce hukunci ko kuma ta zama wato ba'un nan lil mulabasa ce wato abinda take nufi wato littafin nan ya sauka na alqur'ani mutalabbisatun bil haqq yana hada da gaskiya wato ta sauka ne daga wajen Allah subhanahu wataala sauka na gaske wanda babu shubha a cikin sa ba daga wajen wani ta zo ba daga wajen Allah ne kai tsaye ta hanyar mala'ika jibril zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma abin da ke kunshi a cikin littafin shi ma gaskiya ne wa bil haqqi أنزلناه وبالحق نزل أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلناه الله يتي ده gaskiya muka sassaukar da shi wa bilhaqi nazal kuma gaskiya ya sauka saboda haka da ke cikinsa gaskiya ne kuma shi ma din da gaske daga wajen Allah ya sauka ba wa ma na'am wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira Allah ce ba mu aiko ka ba face kai mai albishir ne kuma mai gargadi dan Allah madaukakin sarki yace tilka ayatullahi natluha alayka bil haqq wato wannan wancanin ka Allah ne muke karanta maka da gaskiya wallahu yuridu zulman lil ibad Allah madaukakin sarki baya nufin wato ya zalunci sa game da abin da suka aikata dukkan abin da mutum ya aikata mai kyau ko mummuna zai gan shi a ranar gobe alkiyama za mu tsaya nan abin da muka faɗa na daidai Allah shi ma muladansa wanda muka yi shi kusa kuskure ubangiji ya fi mana Allah ya sa mu tarayya cikin lada assalamu alaikum wa rahmatullahi